na asubahi da muka saba hannuwa domin karatun aƙida da kuma suluki Allah subhanahu wa ta'ala ya inganta mana aƙidar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan daidai muna karanta littafai guda biyu littafinmu na farko shine al-iqtisad fi al-i'tiqad na babban malami al-hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi alaihi rahmatullahi ta'ala kuma duka a wannan masallaci jami'u sayyidina muawiya tabni abi na radiyallahu anhuma a wannan littafin namu na farko za mu yi majalisi na 44 da izinin Allah a inda mala yake ta faɗa mana yake mana bayani akan aqidatu ru'yatillahi tabaraka wa ta'ala aqidar da ke tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ana ganinsa yaushe a lahira mummalai za su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a ƙarƙashin haka ne matsala ta gangaro da mu zuwa ga ganin Allah subhanahu wa ta'ala a duniya shin Allah ta'ala ya ba wasu bayinsa keɓantattu dama su gan shi a duniya a gaba-gaba shugaban halitta baki ɗaya annabin musallallahu alaihi wasallam to shi ne kuma a ƙarƙashin matsala babba ita ce ta isra'ila na iraji to shi ne ke cewa ƙalar imamu ahmadu fi ma wina anhu al'imamu ahmad imamu ahli sunna wal jama'a al-imamu ahmad ibn hanbal al-shaybani shine cikon malamai hudu da Allah subhanahu ta'ala ya sanya wa mazhabobinsu albarka yau a duniya suke da almajirai waɗanda suke dangantuwa zuwa ga fahimtar su. da kuma ababen da aka danganta musu na ƙa'idojin fitar da hukunce-hukunce da kuma fatoyi na shari'ar musulunci ya rasu shekara ta biyu da arba'in ɗaya bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam al'imamu ahmad tarihinsa na da tsawo kuma akwai darussa masu ɗimbin yawa a cikin rayuwarsa tun daga yarantarsa daga cikin abin da ya kamata yara masu tasowa su kwaikwaya a cikin rayuwa da imamu ahmad ibn hanbal shi ne uluwul himma alhimmatul aliya himma maɗaukaciya manufa a rayuwa da kuma ɗaukar abubuwa da mahimmanci da gaske da kuma kallon sakamako na nesa ba na kusa ba al'imamu ahmad yana ba da labari da kansa yana cewa yakan tashi da tsakar dare kamar misali ka ce irin biyun daren nan domin ya tafi makaranta ya je majalisin hadisi sai ce hatta ta ƙula ummi mamata sai ta ce hatta da su ɗi hannashi kai haƙuri mana ahmadu har gari ya waye wa mutane Limamu ahmad daga nan zai haƙura sai idan an yi kiran asalatu to daga nan sai ya kama hanya ya tafi makaranta wannan darasi ne babba a rayuwa limamu ahmad muna yin wannan duk lokacin da muka tsaya aka kawo ambaton wani daga cikin magabata a ɗan yi tsokaci a game da shi ko da ba ba da tarihinsa mai tsawo ba alal aƙalli a kalli wasu ababe da ya kamata a ce a ɗiba a cikin rayuwarsa al'imamu ahmad saboda kan shi da ilimi ko aure da wuri bai yi ba Ina cin malamai waɗanda da wajuhu suka jinkirta aure haka auren su ya jinkirta har wani lokaci suka yi shekaru sannan suka yi aure saboda tsabagen san ilimi da kuma shagalta da shi daga cikin ababen da ya kamata a ce a ɗauka musamman malamai a cikin rayuwa limamu ahmad tsayawa akan gaskiya ba tare da tsagiranci ba ba tare da rashin kunya ba ba tare da rena kowa ba amma gaskiya tana nan kuma ita za a bi kuma ta girma kowa kuma ta fi kowa girma alhaqqu akbaru min kulli shay ita gaskiya ta fi kowa girma to a lokacin da aka yi samu fitnatu khalqil qur'an wata bid'a da ta bayyana ta cewa Allah maɗaukakin sarki siffofinsa alƙur'ani ba sifarsa ba sifarsa bane alƙur'ani halitta Allah ne da ya halicci komai to haka ya halicci maganarsa kuma alƙur'ani maganarsa al-Imam Muhammad ya tsaya ya kafu akan gaskiya ya yaƙi wannan aqida duk da cewa shugabanni su suke goyon bayanta kame da limamun lalata'i yake faɗi a cikin usul i'tiqadi ahli sunna wal jama'a yake cewa i'lam anna maqala ahli al-batil lam yadhhar illa bi sultanin qahirin wa alimin ja'ir yace aqidan nan mummuna ta cewa Alƙur'ani halittar Allah ne to ba ta bayyana ta samu burin ƙasa ba sai ta sanadiyar shugaba wanda yake mai ƙarfin iko da kuma malami lalatacci azzalimi wanda bai san gaskiya yana ishara zuwa ga mutane biyu na farko shine al-ma'mun sarki ma'mun abdullahi ibn harun ar-rashid shine as-sultan al-qahir sannan na biyu yana ishara zuwa ga Ahmad ibn Abi Du'ad shine al-alimul ja'ir wannan darasi ne daga cikin darussan da malamai za su koya a cikin rayuwa al-Imam Ahmad akwai tawabu da kin mulki da kin duniya da gudunta bayan Allah ya rabi al-Imam Ahmad da sarakuna uku sarki al-ma'amun ibn harun al-rashid ya mutu aka samu al-mu'tasim billah ya amsa shi ma ya mutu na biyu kenan na uku sarki al-wasif billah dukkanin su eh, yan abin nan ne sarakunan banul abbas ne abbasiyun ne shi ma ya mutu to daga nan sai Allah ya kawo sarki al-mutawakkil ala Allah sarki al-mutawakkil ala Allah shine wanda Allah ya fahimtar da shi ya zama shugaba ne sarki jagora bawan Allah wanda ya fahimci aqida ingantacciya sau da haka a daidai wannan lokacin ya ce wa Imam ahmad ya zama shine mai bashi fatawa kuma ba zai yi wani abu sai abin da ahmad ya ce masa yi a daidai lokacin kuma gudun duniyar al'imamu ahmad ya bayyana daidai wannan lokacin al'imamu ahmad ya kara tsoron allah ya ce to an fita wata fitinar kuma an shiga wata fitina domin mutane da yawa ba sa gane wannan su sun ɗauka fitina kawai talle ɗaya ce a'a fitina talle biyu ce wani bulukun bi sharri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'u da daɗi da rashin daɗi dukkanin su fitina ne dukkanin su jarabawa ne shi yasa annabi sallama a hadisin da al al-Bukhari ya fitar yana addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min sharri fitnatil gina wa a'udhu bika min sharri fitnatil faqr dukkanin su fitina ne da wadata da talauci dukkanin su jarabawa ne kamar yadda sayyiduna Abdurrahman ibn Auf ko kuma Sa'ad ibn Abi Waqqas ɗaya daga cikin su yake cewa ibtulina bid-dharra'i fa sabarna ثم ابتلينا بالسراء فلم نصبر an jarrabe mu farko da rayuwa mai wahala ta kunci da rashi sai muka iya jurewa muka ci jarabawa amma yanzu gashi an jarrabe mu da wadata da yalwa da dukiya mun kasa jurewa to kaga a wannan lokacin al-Imam Ahmad ya kama mai santar yana kaffa kaffa da duniya yana ƙara jin tsoronta to shine al-Imam Ahmad الإمام أحمد إنجمالا يتشي وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل كما للي النبي صلى الله عليه وسلم يابع بنجدنسا هكا سكي إطلاكي هكا أكبويتو لك ابن عباس أسأل من مغنر ابن عباس رضي الله عنهما كما يا إنجنت لك غريشي yana cewa lokacin da Allah ya yi isra'i da mai iradi da annabi to annabi sama ya ga Allah to amma matsalar ita ce abdullahi dan abbas an samu maganganu biyu daga gare shi magana ta farko yakan ce ra'a rabbahu fi shu annan nabi sallama ra'a rabbahu annab sama ya ga ubangijinsa Bi tafsili a wata riwaya kuma sai aka samu yana cewa ra'a rabbahu bi fuadihi ya gan shi a cikin zuciyarsa kaga shi ne wannan shi sa malamai suka ce babu riwayar da ta zo daga abdullahi dan abbas ƙarara ya faɗi cewa annabi salma ya ga allah da idanuwansa shi ya sa sai malamai suka ce in za ka ce an yi saɓani to akan waɗannan abubuwan guda biyu ne su ne ƙaula ne kawai maganganu biyu ne ba uku ba shin annabi sama ya ga allah haka suke cewa shin manzala sama ya ganshi da zuciyarsa su ne amma a cikin magabata babu masu cewa da ainihin ra'asihi cewa ya ganshi da idanuwansa babu ibn abbas bai faɗi haka ba so daga in za ka danganta wa ibn abbas wannan mazhabar to sai ka kawo wannan magana biyu ra'a rabbahu biduni qaidin wala tafsilin bai ce da me ya gan shi ba in ba ku manta ba a fakko-fakko mun yi bayani akan alimamul bai haƙi a cin kitabul ƙan ya kawo cewa kalmar ra'a tana zuwa da ma'anoni guda hudu tana zuwa da ma'anar ra'a a li'ati ba ko da ke nazara ne ma yake magana kai can to ita kuma ra'a tana zuwa da ma'anoni alal uku tana zuwa ra'adil kalbi shine ake cewa ar-ra'yu kaga wani abu ka fahimce shi gani na zuciya ce ni ina ganin kaza ai duk dukkaninmu muna faɗin haka ko ni ina ganin kaza ne da idan ka kake gani da zuciyarka kake nufi wato abin da kai ka fahimta kenan kaga ra'a sai ya zama asalin kalmar ta ita ce ra'ayu ar-ra'yu ra'a yara ra'ayan na biyu shine ra'a da ma'anar gani na mafarki gani na mafarki sai a ce ra'a fi mananihi kamar yadda annabi ibrahim ya ce anni ara fil manani anni azbahuka fanzur ma da tara shine can zai ce qad saddaqta ru'ya kamar da annabi su yake cewa inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidi sannan can wa rafa abawayhi 'ala al-arshi lahu له wa qala ya abati هذا ta'wilu رؤياي min qablu kad ja'alaha rabbi haqqan sannan ya ce rabbi kad ataita ne min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith kaga ahadith shine ne ai ar mafarke mafarke wannan duk gani na mafarki kenan to sai gani na uku shine ra'a ar-ru'yatu kaga abu da ka. kun ga dukkanin su ra'a ne so daga idan aka ce ra'a ɗayan ukun nan ne هو رأى بقلبه ra'a bi رأى بعقله رأيا sannan akwai ra'a bi ainai ra'asihi ru'yatan sannan kuma akwai ra'a huluman huluman mafarki ce to shine shine shine wannan so daga sayyidina Abdullah dan Abbas yana cewa annabi sama ya ga Allah a waccan fassarar a waccan ayar wala qadra ahu nazlatan ukhra da kuma ma kadaba Fu'adu ma ra'a to sune maganganun ibnu abbas guda biyu in yazo wala qadra ahu nazlatan ukhra sai ce annahu ra'a rabbahu sai shu ya ga ubangijinsa da me bai faɗi ko da me ba in yazo fassarar ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما yara. sai ya ce bi fu'adihi bi qalbihi da zuciyarsa ya ganshi to shine so da haka amma me kauli rajihi kauli shi shine annabi sallallahu alaihi wasallama tabbas ya ga ubangijinsa a mafarki hadisin jabir mai tsawo wanda al-imam ibn rajab alhambali hanbali ya yi masa sharhi ya sa masa suna ya sa masa suna ikhtiyamul aula fi sharhi hadisi ikhtisamil mala'il a'la to a cikin wannan hadisin manzo sama ya ba da labari cewa ya ga ubangijinsa a cikin mafarki fara'aituhu fi ahsani surati naga ubangijina a cikin yanayi kyakkyawa to kage shine wannan to al ahmad sai yake kawo wannan shi ma kage bai tafsili ba fa innahu ma'thurun 'an annabi sallama yace an ruwaito daga manzon Allah ta salama, kuma hadisi ingantacce yana nufin nan daga ibnu abbas domin abin da yake nufi da cewa an ruwaito daga manzon Salama, ibnu abbas ne ya faɗa kuma a fahimta al-imam ahmad a cikin abin da ba za a yi ijtihadi a kansa ba rawahu qatadatu an ikrimata an ibn abbas al'imamu qatada ibn bi'amat as-sadusi shi ya riwaya daga malaminsa ikrima ikrima maulan abdullahi dan abbas an ibn abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ibn abbas shine yake faɗi cewa annabi salama ya ga ubangijinsa wa rawahu al-hakim an ikrimata an ibn abbas sannan kuma akwai wata riwayar daga alhakam ibnu aban shi kuma daga ikrima din dai kun ga duka riwaya ta ikrima ce maulan abdullahi dan abbas wato bararren sa wanda ya inta shi wahu ali ibn zaid an yusuf ibn mihran an ibn abbas sannan kuma an yi riwaya Ali ibn Zaid yi riwaya daga Yusuf ibn Mihran shi kuma yi riwaya kai tsaye daga Abdullahi. ɗan abbas habrul ummati radiyallahu anhuma to shine sai al ahmad ku ji biyu ci. wal ala zahirihi hadithun yadda abdullahi ɗan abbas yace ra'a rabbahu to ana aiki da shi akan zahirinsa kama a anin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal kalamu fihi bid'atun a zauna a yi ta tattaunawa kan wannan matsalar ana musu annabi sama ya ga Allah ko bai ga Allah ba al-imamu ahmad ya ce bid'a ne shi nan ka zo kawai ka faɗa ka wuce in ka zo fassara hadisin haka magabata suke mu'amala da irin waɗannan hadisan walakin nu'minu bihi kama jaa ala zahirihi muna imani da shi inji al-Imam Ahmad kaman yadda zo a zahirin annabi sama ya ga ubangijin sa ya ya ganshi ba za mu fada ba inji al-Imam Ahmad wala nunaziru fihi ahadan kuma ba za mu jayayya da wani akan wannan ba in wani yazo ce zai jayayya da mu sai mu ce a'a ba mu da lokacin jayayya aqidar mu ba ta jayayya ba ce. amma al-imamu malik rahimahullah wani ya zo wajensa yace masa ya malik ataituka li unazirak shi ya al-imamu maliku na zo ne in yi jayayya da kai mu tattauna mu yi muƙabala an fi gane wannan lafazin aiko a ce muƙabala sai al'imamu ahmad ya ce in ana al'imamu malik rahimahullah sai ya ce yace ana ala haqiqatin fi dini yace ni ina da tabbas akan addini na yawa idan addinin ka ya bata to je ka ta nemo shi ni ina kan addini na na san abu addini na kuma akan sa nake idan naka ya bata to ka je ka nemo shi yawa tunda kai baka san inda addinin ka yake ba to ka nemo kayanka amma ni na san addini na kuma ina kan daidai shi ne wannan shi ya sa magabata ba za san jayayya kuma ɗabi'a ce ta 'yan bid'a dama tun can da su aikinsu shine su ta ƙirƙiro abin da za a yi kama muƙamala sau da su ba su da abin da za su faɗa wa mutane in an ce yan bid'a ba ana nufin wasu mutane wani faɗa ba duk wanda ya kauce wa suna ake nufi ba kamar da wani suke fahimta ba nan ce yin bid'a ba ana nufin yan ku? a duk wanda ya saba sunan manzo Allah sun salma akan bid'a yake to kun ga ita ce wannan saboda haka ba a san jayayya ba a san musu ka karanta addini ka fahimta amma akwai raddi raddi shine wani ya faɗi abin da ba daidai ba a mayar masa da cewa abin da ya faɗi an mayar masa da kayansa ba addinin Allah bane wannan kuma a yi bayanin gaskiya ba tare da an ci mutuncin wannan wanda ake mayar masa da martani ko an zagaye ba a cikin addinin musulunci babu zagi ba zagi a zo a zazzagi wani a kukunduma mai ashar ko a faɗi miyagu ko a koma kan shi ana ɗaukar shahsiyyarsa jikinsa da halittarsa ana magana kanta shi da isa a magana kan shi ba amma ya yi an yi magana kan abin da ya magana a kai ne saboda ya bata shari'ar Allah ita kuma shari'a Allah fauka kulli ahad tana saman kowa ina jin mun gane wannan akwai maganganu da malamai suka yi da yawa a cikin su a game da wannan matsalar eh, da yawa kamar imam Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaima a cikin kitabut tauhid yana da maganganu da yi sannan littafan da aka yi sharhin littafin usulus sunna na limamu ahmad su ma sun tattauna akan wannan matsalar ta shin annabi sama ya ga Allah ko bai gan shi ba sau daga kaji dai sharar da aka baka la nunazi'u a ahadan ba abin jayayya bane da ka zo kai ta musu shi ce Allah shi kyauta duka aƙida abin da ake so ka tabbata akai kenan kar ka zama dan jayayya da musu amma idan wani ya ɓata aƙidar sunna to a mayar masa da martani a bisa ilimi a bisa ilimi yawwa shi yasa mu a ahli sunna aqida ahli sunna wal jama'a akwai ar-raddu 'ala al-mukhalif ana wa wanda ya saba raddi raddi shine da Hausa idan aka ce radda ar ana nufin mayarwa abinda ka faɗa an mayar maka shi ne raddi abinda ka faɗa an mayar maka ba na shari'a ba ne kwashe kayan ka ɗauna ka ɗauki kayan ka kai ma ka ji tsoron Allah ka daina aiki da shi domin ba daidai ba ne shi fa ne ake nufi da raddi to ka ga daidai lokacin da kake wani raddi ka ci mutuncinsa kana so ya shiri kenan dole mu gane waɗannan abubuwan yan uwa Allah ya shirye mu وروي عن إكرمة عن ابن عباس قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية وروي عن إكرمة الرويتو دقى الإمام إكرمة دي هرينزو الماجر ابن عباس كما بررن باوان سواتو مولانسا عن ابن عباس دقى شي سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يشي إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه السلام ألا ياتى مع النبي إبراهيم كاكن النباوة ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا النبي إبراهيم ياتى مجرد جيدة يوا وريد جزكي هو inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wannan al Aiwa wa nafsa Ibrahim wa zata Ibrahim da annabi Ibrahim wa ala Imran da kuma Imran alal alamin Allah ya zabe su akan halittu ya ba su matsayi inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حتى نتم وإنه في الآخرة لمن الصالحين أقول أن درجو جيني ألا يباو عن نبي إبراهيم عليه السلام توجين درجو جند ألا يباشي ألا يا يباشي خلة الخلة يا يباشي خلة واتخذ الله إبراهيم خليلاً Allah ya zaɓe shi hulla me ake cewa hulla hulla ƙarshen soyayya kenan da za ka yi wa wani mutum ɗaya shi yasa ba a hali ba ka zaɓen halili biyu a zuciyarka halil ɗaya kake da shi shi yasa manzan Allah sallama mun san hadisin yana cewa law kuntu ahadan ghayra rabbi khalilan lattakhastu aba khalila shi da zan riki wani a matsayin khalilina bayan Allah to da sagiduna abubakar zan rika shi zan zaba walakin akhi wa sahibi shi dai sagiduna abubakar dan uwana ne kuma sagiduna abubakar abokina ne kaga hulla kenan shi yasa mata ba ta cewa wani wanda ba mijinta ba halilinta yi e, a larabci mace mijinta kawai take ce ma halilinta halil kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba zai riƙi wani bayan ubangijinsa a matsayin halil ba kuma shi yasa sahabbai in sun tashi sai su ce mai annabi sama halilinsu kamar yin hadisin sayyidina abu huraira ce sami'tu khalili sallallahu alaihi wasallam ya kulu na ji masoyina na musamman keɓantaccen masoyi shi na ke cewa alhullatu yawwa alhulla ana zaɓen masoya ana zaɓen masoya ana zaɓen to masoyi na ƙarshe shi na ake ce mashi khalil na ƙarshe kenan to Allah ya zaba annabi Ibrahim ya bashi kulla to anan wannan magana ta sayyidina Abdullah dan Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadahu rabbuhu khalilan ai Allah ya bashi wannan matsayin ya zo a hadisi ingantacce mun karanta ke cewa inna Allah ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin khalilinsa badadayinsa kamar ya rike ni a matsayin badadi kamar yadda ya rike annabi Ibrahim a matsayin khalilinsa to kun ga manzo sama na da wannan ashe wannan ba ba khususiyya annabi Ibrahim bace shi kadai annabi musalla ne sama shi ma yana da wannan shi yasa kake hada su a salati har ma ake cewa salatin as-salatul ibrahimiyya salatin annabi Ibrahim saboda kana cewa kama sallaita wa barakta ala ibrahim wasafa Musa bilkala sannan kuma ya zaɓi annabi Musa alaihi salam da magana inni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami ka gani inni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami Allah ya zaɓi annabi Musa alaihissalam ya yi magana da shi to ai Allah ya magana da wasu annabawan wace irin magana wata magana ta musamman da aka shirya mata wuri innaka bilwadi almuqaddas tuwa fakhla'na alayki innaka bilwadi almuqaddas tuwa shi yasa da yaji dadin magana ubangijinsa sai ce rabbi arini anzur ilayk yace ya Allah ka nuna min kanka in ganka kaga wata magana ce ta daban amma sauran annabawa ma Allah maɗaukakin sarki ya yi magana da su ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يمسك رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء قال ألا أنا مقالة رسولتين واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية ابن عباس يتي ألا يا مع النبي صلى الله عليه وسلم يباشي دامر يغنشي to wani irin ganin shine ake magana kai mas'alar ko dai gani da ido wasu malamai sun ambaci haka a 'yan baya amma magabata suna cewa da zuciya وروى عطاء عن ابن عباس قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين عطاء ابن أبي رباح عالم wannan malamin wani bijimin malami kuma almajirin ibnu abbas ne kaji arashin almajirin ibn abbas ne almajiri sosai wanda ya karbi iliminsa da yawa a tsa'u ina jin mun shayin ishara mun shayin hannunka mai sanda a game da tarihinsa bawa ne bakar fata sannan gurgu sannan mai shanyayyen jiki al'imamu zahabi yana siffanta shi a cikin siyar wa alamin nubala ya ce shi dai bai taɓa karanta tarihin wani mutum da Allah ya tattara masa munin halitta kamar saba. ba yi amma haka Allah ya ɗaukaka shi karga gashi nan a cikin littafi ana fadinsa saboda ya ilimi yana zaune a bakin ka'aba yana karantarwa majalisinsa a kusa da ka'aba yake a lokacin sarki hisham ko kuma abdulmalik ko abdulmalik ko ɗansa hisham ibn abdulmalik ya taho daga daga daga dimashku sham ya zo hajji ko umara yace nan bayan an gama yayi umara sai ya zo ya tarar da aƙa'u yana karantarwa a sa a masallacin ka'aba a haramin makka shi ce ne ya aka samu shi karaga ta mulki ya zauna ana cikin darasi sai ya cewa ya cewa limamu ata ina da tambaya al'imamu a fa'u bai ce mashi komai ba ba don walakanci ba saboda ilimi ya fi shi ai ilimi ya fi shi aka yi shiru ana mamaki ga sarkin musulmi na duniya duka yana tambaya amma a tsa'u bawa baƙar fata gurgu mai shanyayyen jiki mai ƙaton hanci aflas haka limamu zahabi ya siffanta shi idan balarabe ya ce maka afdal to <laughs> hancin mutum kamar na alade kenan ƙwarai da gaske sai da ya ga karantarwa sai ya waigo sai ya ce makalla. a tsanin mahu baka'ak da irin lafazin da suke magana da shugabanninsu ba rashin kunya ba ne sai ce me tambayar ku to ne sarki yayi tambaya aka ba shi amsa da suka koma gida masauki a makka yace biya yan shi a nemo mushi su duk waɗanda suka zo tare da shi kowa ya zo suna da mitin aka taru a ɗakin sarki sarki yace ce tun da Allah halice ni ban taɓa walakanta a gaban wani bawa baƙan baƙin bawa kuma gurgu kuma mai shanyayyen jiki kamar yau ba ya ce amma ilimin shi ya ɗaukaka shi ya ce Allah ya tsine muku albarka idan ba ku yi ilimi ba ya ce wa ‘ya'yan shi ya ce la khaira fikum illam ta ta'allamu ya ce Allah ba zai sa muku alheri a rayuwarku ba har abada idan ba ku yi ilimi ba to kaji shi ne wannan shi ne yake ɗaukaka makaskanci ya ɗaukaka gidan da yake ba a san shi ba sai a san shi akwai gidaje da yawa asalin gidajen wani mutum ɗaya ne yake fita a gidan saboda ya ilimi sai kuma gidan ya ɗaukaka amma da can ba a san gidan ba ba a da labarin gidan ba a san waye ma baban shi ba a duniya amma sai ɗan ya fito da gidan kuma daga nan gidan ya ɗaukaka kun ga shi ne wannan sau da ka'ata'u kenan an ibn abbasin ya yace ra'a muhammadun sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu ya ga ubangijinsa su biyu ya ganshi su biyu wannan gani su biyun shine gani na farko ibn abbas yana nufin ganin da yayi na mafarki kaga bi fu'adihi kenan sannan kuma wala qad ra'ahu nazlatan ukhra amma tumarunahu, wa ma kadhaba alfuadu ma ra'a kaga duk da zuciya yake nufi kenan to na so mu gama karatu abin nan din yau amma dai akwai sauran waɗannan a can kan mu ce ko to sai mu tsaya Allah subhanahu wataala ya taimake mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in